يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أعمال لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شهر تقص وتر رمضان إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة دبوكيا لتليه قول أربعين بشدة ديدي لشاء تقص دوات ماري شكرا تجمو بيو جاء أشير الدنيا من أقار قولي ما أتى من أبكر صلكي لإخوان لكومي ربايا لمقومي أبو نبوة يجبر تجرى وصلا يا أبو جمو أنا مفضل جيني البركة فلا تمر رأيما أصلاله على أمه watan dutse university of Zariya jihar Kaduna tarihin Najeriya. Don ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Wanda shi ne tafsirin mu na goma sha takwas a wannan shekara insha Allah. Kuma shi ne tafsirin mu na shida a cikin sosul mujadala. Sannan tafsiri na ƙarshe a wannan sura insha Allah. Muna fatan yau za mu zama surar da ya yardar Allah. Allah ta'ala muke roƙo ya anshi abin da ya gabata da ayi ya kankare mana mu mai sa duka biya aljanna ne akwai ta'aziyya ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu na duniya babban malamin hadisi a ƙasar masar kuma a duniyar musulunci a yau a shek abu ishaq al-alƙawai Allah muke roƙo ya gafarta mishi Allah ya yafe mishi Allah ya kai haske cikin kabarin shi Allah ya sa kabari shi zama dausayi cikin dausayin aljanna Allah ta'ala muke roƙo ya haɗa shi da mala'iku, rahama Allah ta'ala muke roƙo ya tsare shi daga azabar wutar jahannama fitinar kabari da bala'in kabari Allah ya tsayratar da shi Allah ya haɗa shi da wanda ya mishi hidima a rayuwa ita ce sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sauran malaman mu da suka gabace mu gabaki daya abu na biyu nasiha nake so in mana gabanin mu da tafi. mafi yawancin kwanakin ramadana sun kare Abinda ya rage yanzu gangarawa hakika wanda ya yi sakaci a baya da ya aiki na kwarai ba hakika abin a ya mai ina kira a gare ni da kuma duk wanda ya ji sauji na ya yi iya iyawansa ya yi aiki na kwarai a koman karshe Mazalar sallallahu Alaihi wa Alaihi ya kasance idan goman karshe ya shiga shadda izar wa ahya lailau wa aika wa ahlau. Mazalar sallallahu Alaihi wa yana cin damara, ma'ana yana shiri na musamman dantin tinkarin goman karshe, Kuma mazalar yana raya jararin goman karshe ga baki ɗaya. sannan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a bacci Maza mazala sallallahu alaihi wasallam yana raye yana tada iyalin shi tashi yi ibada daga farkon ramadan zuwa yau Allah kadai ya san wadanda aka yanta su daga shiga wuta zuwa aljanna Allah ka samu a cikin su da yawan mutane sun yi sakaci sun yi lalaci musamman abin da ya shafi tarawih Allahu akbar wani da an gama sallah sai ya fice fit ba zai iya tsayawa ba yana ganin za a bata mai lokaci za a takura shi wasu kuma suka yi hakuri suka daure waɗannan da ba su tsaya sun yi tarawihi ba ba su fi waɗanda suka yi tarawihin kiba ba ba su fi su jin daɗi ba kuma yanzu inda za ka tambaye su walwalar da suka samu lokacin da bayan Allah suke tarawihi su kuma suke gurin hira in ka tambaye su ina walwalar babu kuma ga asara ga nadamar ayyukan alkhairi sun suɓuce waɗannan kuma da suka tsaya a cikin darare suka yi ibadu suka ambaci Allah suka roƙi Allah yanzu idan da za su tambaye su ina wahalar wa jiya babu ita kuma ladan ya tabbata da haka ina tausayin kaina ina tausayin duk wanda yake jin sauti na cewa kai iya iyawa kai aikin alkhairi a wannan goma na ƙarshe kuma ka ɗauki wannan ramadanin ne damar da Allah ta'ala ya ba ka na ƙarshe domin ba ka da tabbacin za ka kai bai ka yi iya iyawanka ka yi sallar jari, ka yi karatun alkur'ani ka yi istighfari ka miƙa ƙoƙon baranka zuwa ga Allah ka gaya ma Allah damuwoyinka akwai wasu bayanan da ba a iya ma kowa sai Allah akwai damuwoyi da yawa da ba a koka ma kowa sai Allah akwai ƙararraki da yawa ba a kai ƙarar gurin kowa sai Allah ina roƙon duk wanda ya ji wannan sauki nawa ya yi ƙoƙari ya taimaki kanshi ya yi makanshi kiyamun laili ya tsaya ya raya waɗannan kwanaki goma na ƙarshe kamar yadda muke roƙon addu'a ga kawunanmu da iyayenmu da malamanmu da ƙasarmu da jiharmu da arewanmu da garinmu da mu'assasarmu mu yi addu'o'i na alkhairi mu yi fata na alkhairi a waɗannan kwanaki goma masu alkhairi masu albarka Allah muke roƙo ya sa mu shige su a sa'a a sakaci da muka yi a baya Allah ya yafe mana ƙoƙari da muke fatan mu yi Allah ya karfafa gwiwar Allah ta'ala ka sa wannan Ramadan ya zama mafi alkhairin Ramadan da yake gabata da rahmaka ya kai mafi rahman masu rama. Allah ramma! za mu tashi a aya ta ashirin a wannan sura ne albarka ne Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله إن الذين يحادون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من آمن ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات نعيم تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحين ولنا آيوي بداؤك نترشي Allah maɗaukin sarki yana bayyana ma duniya sunnar shi da ɗabi'ar shi a cikin halittarsa. To Allah ta'ala yana da wani tsari da larabawa su tsarki aljaza'u min jinsil amal. Allah yana saka ba kowa ne da gwargwadon abin da ya yi mai. Idan kai ma Allah mai kyau, sai maka mai kyau idan kai ma Allah mara kyau sai maka sakayya mara kyau Allah ka samu cikin bayi masu yin mai kyau Allah ta'ala ya ce Inna ladina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adalli lalle waɗannan waɗanda suke saba ma Allah kuma suke saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a dokokin Allah idan Allah ya ce a yi ba za su yi ba idan Allah ya ce a bari ba za su bari ba idan manzo Allah ya ce a yi ba za su yi ba idan manzo Allah ya ce a bari ba za su bari ba duk abin da Allah ya ke so ba sa son shi duk abin da annabi baya so suna son shi yadda ka san su kishiya ne da addinin Allah to yadda suka nuna ma Allah adawa suka nuna ma Allah bai isa ba to shi kuma Allah sai ya tsara musu kaskanci sai ce ula'ika fil azallina waɗannan suna cikin kaskantattu kuma na ba ku wani asamin bara ba ku kawo amsa ba bane zan ƙara ba ka je ka bi rayuwar duniyan nan ka je ka bincika wane ne ka taɓa ganin ya ba Allah kuma ya kaskanta ka je ka ga wane ne ya saba ma Allah ya yi fito na fito da Allah kuma ya ɗaukaka ɗaukaka ta dindindin duk wanda yake ma Allah kan kara yake saba ma dokar Allah ko ka gan shi a cikin wani yanayi na ɗaukaka na lokaci ba girgirin ba ba zai kai ko ina ba ba shi lokaci ɗan kaɗan za a gama yare shi amma duk wanne ya bi Allah sai kaga Allah ya ba shi arziki da ɗaukaka ya zama mahadi mai dogon zamani akwai mutanen da ka san su tun kana ɗan mai tsitsi suke cikin daraja da kima da martaba kakanninka suna mutunta su iyayenka suna mutunta su kai ma kana mutunta su ƴaƴanka ma suna mutunta su Allah ya yi musu arziki ya yi musu rufin asiri ya ɗaukaka su ya mutunta su duk wanda ya fito na fito da Allah to shi kuma Allah ta'ala ya yi alƙawarin sai ya kaskantar da shi wani Allah yana kaskantar da shi a cikin iyalinsa kaga bai isa ya ce ma matar shi ta yi ta yi ba wani Allah ya kaskantar da shi a gurin sana'arsa wani Allah ya ƙasƙantar da shi a cikin ƴaƴansa wani Allah ya kaskantar da shi a cikin al'ummarsa wani Allah ya ɗaura mai cuta ta kaskanci da wulaƙanci wani Allah ya ɗaura mai talauci wanda sai ya ba kan shi tausayi wani sai ya zama nasiyan mantsiya mantacce abin mantawa ka je ka bincike duk wanda ya fito na fito da Allah yaya ƙarshen ta ƙarsansa take ƙarewa Allah ta'ala yahudawa da suka yi fice wajen tsafa mishi Allah ta'ala sai ya hada su da wulakanci da kaskanci Allah ta'ala yana cewa buribat buribat zilla zilla عليهم aina ma عليهم illa bi نغلبوا min Allah illa bi إلا min Allah wa وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وغلبت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون للأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله تعالى ضربت عليهم الذلة أم هذا كده كسكنتي أينما سكفوا بإن أبصامي إلا بحبل من الله سيدي ده وده القولي ده سلقا ده الله وحبل من الناس ده كما القولي ده سلقا ده متالي وباءوا بغضب من الله سكداوا ده فشين الله wa duribat alaihimul maskana kuma Allah ta'ala ya ɗaura musu talauci da kaskanci me ya faru zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah hakan ya faru da su ne kasancewa suna kafirce ma Allah wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqqi kuma suna kashe annabawan Allah ba tare da haƙƙi ba zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kaskanci da wulakanci ya aure su ne saboda safansu da kuma ta'addanci ko ƙetare iyaka shi isa ko talauci ne kaga ya tsarfafi mutum kun akwai talauci akwai tsiya shi mai bin Allah Allah yana iya saura mishi talauci amma mai bin Allah baya baya yin tsiya ya tsiya ce ya kaskance ya wulakance wallahi wanda ya bi Allah Allah zai mishi wannan ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى Allah ya ce zalika abinda isa ba ma wulakantar da su bi annallaha domin shi Allah maulal ladina amanu shine majibincin wannan da suka yi imani wa annal kafirina la maula lahu arna ba su da majibinci da haka talauci ne sulfafe ka koma ma Allah rashin lafiya ne ya dame ka koma ma Allah wulakanci ne ya lullube ka koma ma Allah duk wanda ka ga kaskanci da wulakanci da talauci da tozarci ya yi kafa kafa da shi to ya rabu da Allah cin addu'ar da muka koyar da junanmu annabi yana neman tsarin Allah daga abubuwa guda ashirin da hudu daga ci akwai kaskanci akwai wulakanci akwai da ko magana bai sai ya yi ba a cikin abokai da ya magana cikin zanar mana shi zanar mana shi saboda kaskantacce ne in dai za ka yi fito na fito da Allah za ka saba ma Allah to kaskanci kuwa Allah ta'ala ya ɗaura maka shi kuma ƙasƙancin nan kala ne wani anan duniya Allah ya ƙasƙanta shi babban ƙasƙanci kuma Allah ta'ala ya sa shi a wuta shi yasa bayan Allah suna roƙon Allah ta'ala ya tsare su daga shiga wuta domin suna cewa ya ubangijinmu duk wanda ka shigar da shi wuta ka ƙasƙanta shi ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار cikin addu'o'in bayan Allah ƙarshen kotu al'an Imran suna cewa rabbana ya ubangijinmu innaka man tudkhilin nara lalle kai duk wanda ka shigar da shi gidan wuta faqad akhzaytahu ka gama wulakanta shi da kaskantar da shi amma ne zalimi na min an azzalimai ba su da mataimaki ya Allah ka tsare mu daga shiga wuta da aka ya ku yan uwa wanda yake neman Allah ya tsare shi daga wulakanci da kaskanci ya rike Allah dokar Allah ta bi ta bakin gwargwado abinda Allah ya ce a bari ka bari bakin gwargwado sa'annan duk wanda ya ba Allah ya rike Qur'ani ya rike sunna ya rike sallah ya ma iyaye biyayya ya bi dokokin Allah to Allah ta'ala yi alƙawarin sai ya ci sai ya ba shi nasara Allah ta'ala yana cewa "Ka ka kataballahu kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun 'aziz Allah ta'ala yace kataballahu ai qabbalallahu qaballahu Allah ya yanke hukunci wa ƙaddara kuma ya ƙaddara ta ƙadiran ƙaddarawa tsabitan tabbatacce la ya takhallafu Allah bai saba wannan alƙawarin wala ya tabaddalu Allah baya canzawa bi anna lahu wa li rusulihi an-nasra Allah da manzannin Allah su ne suke da nasara wal ghalabata fi dunya kuma su ne za su yi rinjaye wal'akira kuma su za su yi rinjaye a lahira alaman khalafar haƙa duk wanda ya fi fito na fito da addinin Allah su yayi kasa duk wanda ya fito na fito da sunan manzon Allah sai yayi kasa duk wanda ya fito na fito da masu addini sai yayi kasa zaka ga a da masu addini ana gan su wulakantattu kaskantattu tuka kalli yankon mu almajirai to ni irin kaskanci ne almajirai ba su gani ba kuma har yanzu suna gani amma duk wanda ya hakuri da harkar almajirancin nan duk abin da wani yake kuri da shi wallahi sai Allah ya baka idan abinci ake so a ci wallahi za ka ci idan matsayi ake so Allah zai kai ka da haka da Allah da manzo da manzanni da masu bin hanyar Allah da manzanni su ne barin jaya yau din nan na ga mai martaba sarkin Kano sulami da Sunusi ya je ya kai ziyara ya je dubiya ya je ya gaida babban malamin mu a Sheikh Abdul Abdullah wanda yake Kano sarki ya biyo shi har gida ya gaishe shi don Allah in tambaye ku a ɗabi'a sarki yake zuwa gaisuwa ko sarki ake zuwa a gaisar sarki ake gaisarwa amma wannan addini in ka rike wanda ake ganin su ne masu garin za su biyo ka har gida su baka girman ka kada rike littafin Allah ba ka taba rike littafin Allah ba ba ka rike addini ba ba ka taba kula da sallah ba ka wulakanta ta tsakanta wannan ba ɗabi'ar Allah ba ne shi sa ya ku almajirai ku yi haƙuri matasa ɗaliban ilimi ku yi haƙuri ya ku mafallata ku yi haƙuri kada duniya ta ruɗe kada kan duniya ya raba ku da addinin ku zauna cikin talakawa ku zauna cikin talauci ku rike babu wani yanayi da yake tabbatuwa Allah zai ba ku nasara da yunwa da talauci da rauni na lokaci ne Allah ya yi alkawari sai ya ba da nasara ga waɗanda suka rike addinin shi. Wala ƙadi sabaƙat kalimatu na ibadina Na. Na. Wa ta'ala هم الغالبون الله تعالى يكي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين حقيقة مغنر mu, alkawarinmu, nasararmu, ɗaukakanmu, rinjayenmu ya riga ya gabata ga bayinmu manzanni. In ne manzon Allah ne ko kaga an wulakanta shi sai je su nasara. in dai mai addini ne ko ka gan shi an wulakanta shi nan gaba shi zai ci nasara Allah ya ce innau lalle su annabawa da masu addini lahumul mansuruna su ne waɗanda za a taimake su wa inna dundana kuma lalle rundunanmu lahumul ghalibuna su ne masu cin nasara da haka ɗaliban ilimi a yi hakuri malamai a yi hakuri masu addini a yi hakuri watan wata rana sai labari watan wata rana sai labari Allah ta'ala yana cewa inna lanansuru rusulana wallazina amanu inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya na'am wa yawma yaqumu al-ashhad Allah ta'ala yace inna lallahi musa Allah inja Allah lanansuru rusulana wallahi sai da Allah ya rantsuwa yace za mu taimaki manzanninmu walladina amanu da waɗanda suka yi imani fil hayati dunya anan duniya kai dai ka imani in an kira sallah je kai sallah yanzu a cikin waɗanda suke zuwa tafsirin nan akwai wanda yake zuwa daga gimba sai suka ce min akwai littafi da na rubuta a aikin hajji yanda ake yin aikin hajji suna so bayan na ba su littafin sai nake tambayar su a cikin kuwa ne ne zai je maka bana sai na nuna ɗaya sai kai ne za ka je maka sai ɗayan ya ce a ina aishi shi ya tafi cin nan kida ya ce shayi da biredi yake siyarwa amma idan garin Allah ya waye zai bar garin ya tawo nan haya islamic ya zo ya yi karatu ya koma yana haya islamic yana sai da shayi da biredi da wannan shayi da biredin Allah ya taimake shi ya tara kuɗi ya tafi maka ya sauke farari a lokacin da ‘yan uwa da abokai da dangi suna mushi kallon wawa ka san idan guri ya zama karkara-karkara mai ake kuri da shi noma ko ba ba da aka kowa yana noma amma shi ya ce haya islamic zai yana zuwa haya islami kuma yana sai da shayi da biredi kuma da shayi da biredin ya je maka ya je dawo inna la nansura rusulana dina amanu Allah ya alƙawari sai ya taimake ka a sana'arka Allah zai taimake ka a karatunka Allah zai taimake ka a mu'amalarka Allah zai taimake ka kai dai kai ma Allah kara Allah shi ma zai maka kara karka damu da kallon abin duniya kar ka yi kwaɗayi arziki na Allah ne Allah zai azurta ka inna lanan suru rusulana lalle musu Allah in ji Allah ya ce lalle za mu taimaki manzanninmu wallazi na amanu da waɗanda suka yi imani fil hayati duniya a rayuwar duniya wa yau mai ƙumul ashad da ranar tashiwar kiyama Allah ka samu je a sa'a to shine Allah ta'ala ya ce kataballahu Allah ya ƙaddara. Allah ya rubuta Allah ya tsara banna, sai da Allah ya sa lamul qasri kuma ya sa nunu tawkidi Allah ya rantsuwa kuma ya tabbatar da la'aglibanna Allah ya ce wallahi sai na ci nasara ana ni Allah in ji Allah wa rusuli da manzannina yau babu manzannin Allah amma akwai magajen manzanni su ne wa su ne malamai masu da'awa da haka masu da'awa ku yi haƙuri da wulaƙanci da tozarci da cin mutunci da haɗa ku da 'yan sanda da turo wani a ce ba ku kashi duk watan wata rana sai ya zama labari ku je ku nemi tarihin duk wani malami da kake ganin yau ya zama abin ban sha'awa ku je ku nemi tarihin irin bakar wahalar da ya sha gabanin yau malami da daurawa misali ya ce sun an taɓa gayyatar su wa'azi a yobe ashe waɗanda aka gayyace suka gayyace shi ba su shirya ba ya je ya yi wa'azi ya yi bari. duk abin da ya kamata ya faɗa ya faɗa duk abin da ya kamata ya ce a bari a bari ya faɗa ashe waɗanda aka yi mutu wa'azi sun shirya suka kawo hari kowa ya watsa malin ya ruga a guje ya sha wata kwana ashe kwanar da ya sha nan ne daban masu fada da shi suke ya ce katako da kuka haka nan aka dingi dukansu sai da Allah ya kawo ‘yan sanda suka tarwata su. Akwai wani kilif ɗin shi da ya yana zuwa karatun a shifa, a keke, a keke da shi da ɗansa da ‘yarsa, aka tare shi, aka yi mai dukan tsaya, aka jefa su kwata, ya ce ‘yashi yawan wallahi gashin kanta ne kawai ya ga yana yawo a cikin kwata, sannan ya zaro ta. duk wannan kaskancin da wulakancin da ke kenan da malam daurawa bai isa ya fita ba wallahi sai da yan daba sai ya dauko hayan yan daba gaba da baya yawan wayi gari ya zo nan mu'assasa da gate irin na gwamna irin wata gwamna wallahi taskiya hawaye amma sai an yi hakuri shi sa Allah ta'ala yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani mai da'awa واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره Allah ta'ala ya yi alƙawarin duk wanda suka kama addini suka ba Allah zai taimake su amma cikin farkon al'amari za ka ga wahala za ka ga jarabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya gani wani irin wulakanci ne manzo bai gani a garin Makka wani irin togarci ne da kaskanci annabi bai gani ba amma daga ƙarshe waye ya ci nasara fatahu Makka yayi fa aka waye gari annan Makka sarakuna kowa ya ranta a nakari manzo Allah da ake ganin mai isa ba aka tafa shi a gaba sai da ya yi jira amore yau an wayi gari garin maka yana su to haka kai ma ustaz kana karantawa unguwarsu ka yi haƙuri ana ba ka dubu biyu da ɗari biyar ka yi haƙuri wata rana miliyan biyu da ɗari biyar za ka ba da sadaka fi sabilillah wallahi muna da wani gurbi na ɗalibai da muka yi karatu a madina lokaci bayan lokaci ana tara taimako ga mabukata a cikin ramadanan nan sai aka ce to kowa ya kawo kuɗi a taimaka ma 'yan uwanmu da suka rasu waɗanda suka yi karatu a jami'a musulunci ta madina wallahi in kana shiga gurbin za ka yi mamaki waɗanda kake ganin su malamai ƙananan ustazai masu tasowa sai ga wani ya sa gudunmuwa dubu biyu wani dubu biyar wani dubu goma amma wallahi manya-manyan malaman nan sai ka ji alat dirin dubu ɗari biyar sai ka ji alat ɓurin miliyan ɗaya sai ka ji alat durin miliyan biyu an gama wahalar an gama wahalar kai ne yi ma Allah aiki Allah zai maka duk abin da ake mima ka san rayuwar ɗan adam tsakanin mimun ne ko kuma yan mota mata makka ba su ake nema ba wallahi Allah zai baka Allah ya yi alkawari shi sa Allah ya ce saka ka haƙurar da kanka ma'allabi ne da ƙuna rabbahun bilgadaci wal ashi yuridu na wajaha da da suke bautan Allah da tsafa da marece ba su nufin kowa sai Allah wala ta'adu ainaka anum turidu zinatal hayatid dunya kar ka tsallake ka tsallake su kana ƙoƙarin neman rayuwar duniya kai ne ma Allah Allah zai baka nasara Allah zai taimake ka Allah zai ɗaukaka ka kataballahu Allah ya kaddara kataballahu Allah ya kaddara kataballahu Allah ya yi alƙawari la'aglibanna Allah ya ce wallahi sai na fi nasara ana ni karan kaina wa rusuli da manzannina inna Allah lalle Allah qawiyun mai ƙarfi ne azizun mawwayi ne A inna ma qawiyun Allah mai ƙarfi ne la yujizuhu al-intisaru mimman haddahu wa Allah wanda ya fada da Allah ya fada da manzan Allah ko manzannin Allah to ba zai gagara Allah ba Allah sai ya tankwara shi Allah sai ya ci nasara a kan shi azizu Allah mawwayi ne la yantani wa alaihi shay'un babu wani abu da yake hana Allah zartar da abin da yake so ya zartar fa huwa al-ghalib Allah shine marin jaye marin jayi alladhi la yughlab Allah ba a rinjayar Allah duk wanda ya tara da Allah sai ya ci kafa ina fata an gaji to aya ta karshe a daren ba لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو عشيرتهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بقول منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله wannan aya ita ce aya ta ƙarshe a wannan sura mai albarka da kuma Allah ta'ala yana ba mu labarin siffar mu'minai ne masu gaskiya imaninsu kuma Allah ta'ala ya bayyana mana ƙarshen al'amarin masu imani Allah ta'ala yake la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay la yumkin an tajida ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam qauman yu'minuna billahi wa yu'minuna bil yawmil akhir ba za Allah ka sani ba za ka taba gani ba kamar yadda Allah ya ce ba ka taba samun waɗansu mutane waɗanda suka yi imani da Allah imani na gaskiya wal yawmil akhir kuma suka yi imani da ranar tashin alkiyama yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu suna jibinta suna soyayya suna ƙawance sun zama tif da taya ga waɗanda suke fito na fito da Allah suke saba ma Allah suke saba ma manzon Allah kana mu'mini ya zama haka kake da kafiri haka kake da fasiki haka kake da ɗan ta'adda la ba laifi ne ku gaisa da kafiri ku yi mu'amala amma a zama haka mumini baya haka akwai dai mu'amala ba soyayya babu kauna in mumini ne su mu'minai soyayyarsu da ƙaunarsu da tausayinsu da annashuwarsu da rangwamansu da daga kafarsu suna yi ne gawa ‘yan wasu mu'mini haka Allah ta ala ce wal mu'minu na wal mu'mina والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض نعم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم على رمى بكتن يدونا بأكين آية نمبر فوا لما يميجازا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض نعم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نعم ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله واليوم الآخر أنا كده ونعم أولئك سيرحمهم الله نعم إن الله عزيز حكيم الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات مؤمني ماذا مؤمني ماذا بعضهم أولياء بعض sashin su masoya sashi ya amuru da bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da kyakkyawa suna hani da mai mummuna wa yuqimuna salata wa yutuna zakka kuma suna tsaye da sallah kuma suna ba da zakka ulaika sayarhamuhumullah wadannan da sannu Allah zai musu rahama Allah kai mana rahama da ka ya ku yan uwa mu'minai mu musulmai mu yan uwan juna ne haka Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina aqwaykum Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa su mu'mina yan uwan juna ne fa aslihu baina aqwaykum Allah ya ce ku daidaita tsakanin yan uwan takonku abubuwan da muke gani a yau a social media tsakanin malamai da malamai tsakanin yan izala da yan ɗarika wallahi ba abun burgewa bane kai kana da awar kai musulmi ne ni ina da awar ni musulmi ne to dan mene ne da bayar maka da martani wai ni buri na in ci maka mutunci burin ka ka ce mun mutunci to ashe ba a in duk wanda kaga suna haka ko to ɗaya ne mumini ɗaya bai da imani in dai mu'mine ne na gaskiya ba zo auliya ba babu fashin su masoya fashi ne ya na bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da kyakkyawa suna hani da mummuna da haka mu'minai suna kulla alaƙa ne amma ba a samun kyakkyawar alaƙa tsakanin mumin da kafi a zama da taya a ɗinke a haɗe a matse a rungumi juna tsakanin kafirci da musulunci ba zai yi ba la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله suna nuna soyayyarsu da ƙaunarsu da duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya faɗi irin wannan a cikin suratul Ali Imran Allah ta'ala yace لا يتخذ المؤمنون الكافرين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نعم ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تشتروا منهم تقاه نعم ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الله تعالى لا يتخذ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمن كذا كافرين تركي وكذا مؤمنين تركي كافرين Ku bar mu'minai kana mu'min kana musulmi za ka yi wata mu'amala za ka ba da jari za ka buɗe shago za ka ba da kwangila ka ɗauka ka bai wa kafiri ka bar mu'mini Allah ta'ala ya ce karka yi haka ta kalli abin da masu kudin musu ce duk wanda zai yi rufanar sai a can duk wanda zai yi kamfani sai a can duk wanda zai babban kasuwanci sai a can duk wanda zai ɗauki ma'aikata sai a can ya an waye gari ba wai a garin arna ba a garuruwan mu na musulmai ka je gidajen mai sai ka ga gidan mai can kwame mai an ta ko anniya da saka ita ke zuba mai ka zo ce maka kana magana tana kashi ne ko pos sai maka wulakanci in mai gidan man ya zo ya danka sai ya gaishe ka sai ya san darajar ka to ita ba ta san limamin juma'a ba ta san mai tafsiri ba ta san alaran ma ba ba ta san dattija ba ko ma wulakanta shi za ta yi idan mutum ya zama babban ma'aikaci ya shi an ci. da haka su ne masu gaskiya su ne masu amana tabbas mu mutanenmu suna da abin takaici za ka iya ɗauko naka ya ba da kai amma kuma dukan mu ne muke haka yau ɗan shago malakin mutum ya na pos sai a ji anniya shi yana ganin in ya fa ƙanin shi zai cuce shi dubu biyu dubu uku kullum ita ko anniya idan ta tashi miliyan biyar za ta wanke ta ta yi inu shi karin nan naka da yake cutar ka ɗari biyar dubu biyu kake baƙin ciki to ita za ta yi maka kwancan auna ji sai ta san sarrafa sai tana ganin alat sai ka fara ba ta kuɗi ta je banki sai ka yi mata sainin ta an so kuɗi ta shige ka sai wallahi daga cikinsu ma tsafi suke ma manyan nan tsafi sai ka ga mutum yana da kuɗi amma wallahi ƴan uwan shi kanin baban shi yana cikin talauci amma arna su suke juya kamfanin shi su suke mishi mu'amala sai a ce ai suna da hakuri suna da biyayya ina biyayya ga wanda bai ma Allah biyayya ba ai ba wani biyayya ga kafiri amma tabbas mutanenmu suna da takaici duk lokacin da ka ɗaukai kamfani ka buɗe shago ka fara wani business ka fara wata harka wallahi in ka ɗebo ‘ya'yanmu da 'yan'uwanmu da mutanenmu suna da ɗabi'a ta cuta suna da rashin gaskiya amma mu abin da muke cewa ne kowa ne haka ba kowa ba ne haka akwai na Allah to a ƙa'idan musulunci mumin zai fifita kafiri a kan ɗan mumin لا يتخذ المؤمنون الكافرون كافرين أولياء من دون المؤمن أجلسوات المائدة الله كده ودن جسوك إيماني يتي كده يهود جنسارة أما طيب مصوية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء نعم بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم نعم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أخوانا دبك الإيمان لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء كالكركي يهود النصارى مصير مصر يا مجفنتا babun awliya'u ba'd su sashin su yana son sashi yana taimakon sashi wa man yatawallahu minkum duk wanda ya tibinci al'amarin arna a cikin ku hu min minhu shi mana cikin arna Allah ya sauke inna Allah la yahdi al-qawma adh lalle Allah baya shirye da mutane adh me Allah ya fada a gaba فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمن من عنده فيصبحوا على ما Waɗanda suke jibincin al’amarin kafirai su bar mu’uminai, Allah ya ce, Fataron ladina fi kulubihin marabun yisari a wulafihin, za ka waɗanda zuciyarsu akwai cuta suna ƙoƙarin kumfawa a cikin harna. idan aka ce me yasa kuke jibinta al'amarin arna ya kulu da sai da suna cewa na sha an tusiba na dakira muna jin tsoron kada wata musiba ce ta same mu to idan muna tare da su kuma za su tsaga mana kafa sai Allah ya ce fa asallahu an yi ate bil fati aw amrin min indi sauran iris Allah ya kawo nasara ga ƴan uwan mu mu'minai ko wani al'amari daga gurin sa waɗannan annan da ake musu ganin su ne suke da amana Allah ya ga dama ya canza al'amari ko kuma mu are wannan da ba a so a gina ta sai a ce to ai ana jin tsoro in aka yi kamfani a nan akwai yan boko haram ai babu wutar lantarki to a ta ɗaure boko haram din gindi ba mutanen mu bane dole nan kidnappers sun duk ba manyan arewa bane na rantsa da Allah manyan arewa idan suka ga dama a cikin kwana talatin da izinin Allah duk wannan fim sai an zo da end duka wannan fim sai an zo karshen shi ai fim ne ba wani abu bane amma ta ku je can kafafan su kuna tara dukiyar ku a can Allah ya tsawai sai Allah ta'ala ya ce fa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim abin da suka koye sai su dawo suna da dama dama ita ne wannan aya tana nuna mana mu'mini bai jibincin al'amarin kafiri shine Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله دون ده يفتونا فتونا الله ده منظم الله to ba za ka taba soyayya da shi ba walau kanu aba'ahum ko da iyayensu kisa annabi Ibrahim ya ishe ku misali annabi Ibrahim ba musulmi ba da aka dole annabi Ibrahim ya fito na fito da shi ya hakura da shi aw abana ahu ko kuma iyayensu aw ikhwanahu ko ƴan uwansu aw ajiratahu ko kuma danginsu waɗannan su ne suka fi kusa da kai iyaye ‘ya'ya ‘yan'uwa wane dangi to a nan Allah ta ya kawo sun fi takwas waɗanda a kansu ne mutum zai iya kashe rayuwarsa a kansu ne zai iya ba da rayuwarsa amma akwai wasu nan sun fi hudu Allah ya kawo amma akwai inda Allah ta'ala ya kawo sunfi takwas tsakanin uwaye da ƴaƴa da ƴan uwa da dangi alarma يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءهم وإخوانهم نعم لا تتخذوا آباءهم وإخوانهم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإن الله لا يهدي القوم الظالمين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجهم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم وأموال اقترفتموها شدة وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها بقي ومساكن ترضونها Allah ta'ala ya faɗi wasu sufofi wanda su ne ke sa mutum ya bar Allah da manzan Allah. Allah ya ce, "Kul ga ya muku, in kana aba'ukum idan iyayenku uwa da uba wa abana'ukum da ƴaƴayenku maza da mata wa ikhwanukum da 'yan uwanku uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya wa azwajukum da matanku mata ɗaya biyu ko uku ko hudu wa ashiratukum da danginku wa amwalun iktaraftumuha da dukiyar da kuka tara wa tijaratun takhshawna kafadaha da kasuwancin da kuke tsoron lalacewa wa masakinu tarzawnaha da manya-manyan gidajen da kuka ƙirƙera sai Allah ya wata tambaya Allah ya ce a habba ilaikun minan Allah wa rasuli yanzu kai ka fi son waɗannan da Allah da manzon Allah yanzu ka fi son babanka da Allah Allah ya ce ga abin da yake so babanka ya ce da abin da yake so Allah ya ce ga abin da kake so don ka ya ce da abin da yake so Allah ya ce ga abin da yake so ya kwanka ce da abin da suke so Allah ce da abin da kuke so mata ka ce da abin da take so ka kalli mata da mazajensu a yau don Allah ne Allah yake so mace ta sa in za ta fita daga gidanta jale ko hijabi idan mata suka ce su jale suke so mazaje suna biye musu ko ba sa biye musu to sai Allah ya tambaye ka yanzu kai ta fi son dokar ka akan dokar Allah ka fi son matarka abin da matarka take so ka fifita shi Allah bai ta yi zumunci ba mata ma ka yanke zumunci ka ga dan ka ya zo gida matarka ka bata mai rai na ji wani kilif yau da asuba sai ne kwalla wallahi amma alhamdulillah daga baya na yi farin ciki wata mata ce a Ghana take kuka ta tura matsanta saƙo irin wahalar da ta yi da shi ta sa shi ya yi koyi ƙur'ani ya yi digiri ya yi aure ita ta auren da shi amma matar ta raba ɗan da uwarsa ɗan uwar shi ta ciwo shekara bakwai bai iya zuwa ya zai ta ba ya wuce ta gofar gidan uwa bai iya gaida uwar ba ta tsine mai ta mishi mugun baki kuma mace ce mai addini kuma wannan clip din sai ya yaɗo a gana amma da zuna zo wani clip an yi hira da ita ashe asiri aka yi mai matar ce ta mai asiri ta raba shi da uwarsa sai zo ya wuce ta kofar gidan uwarsa bai iya gaishe ta ta faɗa sai da ya haddace alƙur'ani ni fa kai da ne mamaki in ce mutum ya haddace alƙur'ani ya wulakanta uwarsa kuma ya yi digiri ta ba shi jari ta kai shi maka ta kai matar maka amma da yake wannan matar niyar. ta raba shi da uwarsa ta hanyar asiri shi sa ka zama ce ka zama ce ka zama ce wala ka biye mata ko abin da take so in ya daidai da abin da Allah yake so yi mata in yi bai daidai ba ka yawo shine Allah yake wal in kana aba'ukum iyayenku, wa abna'ukum da iyayanku wa ikhwanukum da yan'uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwalun ibtaraftumuha da dukiyar da kuka tara wani matsiyacin ma bai da dukiyar gara ma mai kudin kai ba ka da kokobo wa tijaratun takshawna kasalaha da kasuwanci kamfanoni wanda suke jin tsoron lalacewarsu wa masakin tarbauna ma da gidajen da kuka gamsu da su kafin gida in ya gida kai da kanka za ka gamsu Allah ya ce a habba ilekun min Allah wa rasuli yanzu kun fi son wannan da Allah da manzarsa wa jihadin fi sabili ala wa jihadin fi sabili. da yin jihadi don ɗaukakar ma Allah Allah ya ce fata rabbasu ku samu guri ku zauna in dai Allah ne ba ku kun kusa duniya da kalinkalin duniya Allah ya ce ka ci gaba da zama hatta ya ce Allah bi amri Allah zai zo da al'amarin shi ka kalli yaran mu mata ni ban san laifin da Allah ya mu matasa ba sa san Allah ban san laifin da annabi ya mu matasa ba ba sa san mazan Allah Ka ga yaro malam ya zama arni idan ka gan shi a daji ko ka gan shi a kudu za ka rantsa da Allah kafiri ne kuma nan musulmi ne wallahi ya sa jeron wando fuska bakakirin zuciya bakakirin ya yi as ya hacce wani guri ya bar wani wani guri ya yi shafo, yana tafiya a gantsare ko shi bai jin kunya Allah bai jin kunyar dattawa Allah ya ce fata rabbasu ku yi zaman daku hatta ya ce Allah bi ya Allah ya zo da al'amarin shi wallahu la yahdi al-qawma al idan mutum ya zama tantirin dan iska Allah ko shirye da shi baya akwai iskancin da mutum zai kai Allah ba zai shirye da shi ba Allah ka tsare mu shine Allah ya ce la tajid qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu wala da suka imani da Allah na gaskiya suka yi imani da manzan Allah na gaskiya ba ka taɓa samun su suna nuna soyayya su ga wanda yake Allah da manzonsa duk waɗannan yaran da suke askin banzan nan da suke zazzago da wajen su kasa rabin duwawu ba nuna soyayya ba ne ga arna ka taɓa wani limamin juma'a zazzago da wajen shi rabin duwawu ka taɓa ganin wani mutumin kirki da da arziki ya haske wani guri ya yi shamfo ga wani guri ba Allah ke yi ba bayan kwallo ke yi ba ba marasa mutunci ke yi ba bayan luwaɗi suke yi ba ba su suke ganin kima su daraja su ba suke musu biyayya shi Allah bai kai mai biyayya ba annabi bai kai mai biyayya ba iyaye ba kai musu biyayya ba babu mai mutunci a gurin ku sai harna kuma an yi magana ce kai musulmi ne a ba musulmin gaskiya ne. ai shi musulmi komai shi addini ne Allah ya ce da sallata da yankana da rayuwata gaba ne ta Allah ce inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ce kul ya mutu inna salati lallai sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin na Allah ne gaba daya rayuwa sai yadda Allah yake so in yi zagi aski sai wanda Allah yake so in yi zagi tafiya sai wanda Allah yake so in yi zagi ka kalli yadda matasa mu suke tafiya yana wani bankarewa yana wani gantsarewa yana wani dubbukewa na iska yana wani ɓanɓan barewa ko shi mara kunya wanda ɗan mutuncin nan za ka yi tafiya ba sai ka yi irin wanda Allah yake so Allah ta'ala yana cewa wala tamshi fil ardi maraha Allah ce karka dinga tafiya a ban kasa kana jin kai wata tsiyaji ko ka ga mutane kana ɗauke kanka duk Allah ya faɗa cikin na luqman ولا تطعن خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا أنا أقول ولا تسير خدك للناس كيف بوجه متعني كان روجه فسكا هكذا ما بيعلمنا su gaida dattawa ba. sai ga yaro yana wani haka yana wani haka kuma shi mummuna kun bai da kokobo kuma haka sai ke yawo na rantse da Allah a cikin sakon da ko katifa bai da ita katifa bai da ita ga kasanci ga talauci ga wulakanci amma ba zai iya bin Allah amma idan wani Allah ya kawo wani lalata su ne a gaba to babu imani kenan لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حافظ الله ورسوله ba ka nuna soyayya kaga arna kai aski irin nasu kai magana irin nasu kai tafiya irin nasu akwai arna a garin nan ko babu ka taba ganin wani arne da ya sa rawani ka taba ganin wani arne da ya mana kara dan menene su suna cikin su ci arzikinmu su ci abincinmu su kwana a gidajenmu su yi sana'a a shagunanmu a kasuwanninmu su hau arzikin da Allah ya mana amma ba su mana karna kara sai kai da ba dangin iya ba na baba yau in ka je garin ma a mota a kona motar akwai motar da ta tafi garin arnan nan da mota da sharu da direba da yaron mota aka cinna musu ta duk aka kona amma malaman da suke wa'azi dattawan da suke ɗaura aure waɗanda idan mamanka da babanka suka samu saɓari su suke tsulu wanda da babanka ya rasu shi ya mai falla shi ya mai wanka rabon gadon gidanku su suke muku rabon gado su ne abokan gabanku amma arna masoyanku ku, Allah ya ce baka da imani in dai imanin gaskiya ne ba za ka zama haka ba yuwaduna man haddallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ulaika kataba fi qulubihim iman Waɗanda suke fifita imani da dokar Allah akan iyayensu da ƴan uwansu da kowa da kowa su ne Allah ya tabbatar da imani a cikin zuciyarsu Allah ka samu a cikin su wa ayyadahum bi ruhin min kuma Allah ya karfafe su da wani ruhi daga gurin shi wa yudkhiluhum jannati? kuma Allah zai shigar da su aljannatai jamin aljanna kenan ta gari min tafiyar anha wata koramai suke gudana a karkashi na fiya in sun shiga ba za su fita ba radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yadda da Allah, Allah ka yadda da mu, Allah ka ba mu ikon yadda da duk abin da ka ba mu. Sai Allah ta'ala ya rafa surar da cewa menene ala rahma. حزب الله أولئك حزب الله ولن نكون يرندنا الله الله من أنا إن حزب الله هم المفلحون الله على صورارا إن حزب الله للي يرندنا الله هم المفلحون سوني ما سن أي على قصورارا إن أولياء الله lalle waliyan Allah wa ansarahu da masu taimakon Allah wa jundahu da rundunan Allah wa qa'ifatahu da ƙungiyar Allah hum wahdahum duna gairahum duna gairihim su kadai banda wasu ba su ba su kadai alfa'izuna azzafiruna wa hum fi an-na'imil baquna makisuna humul fa'izuna sune masu nasara azzafiruna masu ɗiban babban rabo wa su fin na'imi suna cikin ni'ima ba'una za su tabbata mafi suna za su miƙe kafa Allah ka kai ma aljanna mai miƙe ƙafa. jama'a musulmi wannan ne ƙarshen wannan sura abinda muka karanta a ciki daga farko har ya zama daidai Allah ka ba mu abinda muka karanta muka kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka mantar da shi a cikin zubata idan Allah ya sa muna da rayuwa gobe za mu shiga sabuwar tsura kuma za mu iya iyawan mu kammala ta zuwa ƙarshen ramadana sai ya zama a wannan ramadana mun fassara tsurori guda uku abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ka gafarta mana ka yafe mana ka mantar da shi a cikin zubata سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا wa استغفرك